hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraronmu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje 'yan gurub kokowa kashi na ɗai gurub kokowa daji ba ka da garka Alhera Allah shi kai muku to assalamu alaikum ga labarai wanda za mu karanta muku wani labari da ɗimi-ɗimin shi wanda mun ka samu a cikin wannan lokaci da zan gaya muku babu shakka dukkan dukkan ƙungiya wata ƙungiya ta kokowa wadda a ƙarƙashin federason ta ƙasa an ba da izini an tura kowace da fartima an tura kowace jiha an tura takarda rubutatta daga federation ta ƙasa aka ce tun daga eh, tun daga farjidan eh, na kwamin kenan duk inda mermer shike akwai farjidan na kwamin kin da ya kamata a ce ansa to tun daga resu har zauke farjidan na district na departement kenan har zakuwa farjidan na lake yanzu a halin yanzu wata mai kamawa an ka ce tun daga harko ne har ƙarshe ne an ba distirin izinin a aza farjidan na distirin na distirin ga kowace gunduma ta ƙasar nijar bayan su wata wancan mai bima wancan wata na gaba su ma za a aza liki-liki ga kowace da jiha su kuma jihohi su za su zakuwa a nan cikin birnin yamai a azafar jiran na federation na ƙasa sabo kenan ana nuhin kowace jiha za ta zaɓen makanta abin an nata wanda ta kaso wanda bai yi aiki na kware ba a kore shi wanda ya yi aiki na kware kuma a bar shi a ci gaba da shiya to kun je inda ake masu sauraron labaran kokowa to kun je inda ake kahin mu kai ga labarin waɗanda sun kashe daga wata jiha zuwa wata jiha